A tarayyar Najeriya cikin jihar Bauchi, a yau za a ci gaba da fafatawa a wasannin da kungiya masu ciyar da ƙwallon ƙafa a jihar Bauchi wato Bauchi Progressive Football Association ta saka mai taken Bauchi PFA Cup na shekara 2017 a karon farko a matakin wasan tab da na kusa da na ƙarshe wata final tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Hasla FC da ke cikin garin Bauchi da sikiri FC ta ma cikin garin Bauchi. Za a buga wasan ne a filin wasa na Gens Village da ke cikin garin Bauchi da misalin karfe 4 na yamma a agogon Najeriya. A gobe kuwa kungiyar kwallon kafa ta Samba Gobba ne za su kafata da Horse Power ma da misalin karfe 4 a nan Gens Village. Har ila yau a jihar Bauchi kungiyar kwallon kafa ta red army ta samu nasarar samewa a mataki na uku a gasar cin kofin tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta ƙasa alhaji aminu mai gari na kasar na 'yan kasa da shekara ashirin inda a yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta samba ibb da ke cikin garin bauchi da jahun atakas suke jiran wasan karshe na kofin aminu mai gari wanda ana sa za a buga wasan nan ba da daɗewa inda za a gayyaci manya-manyan manajoji a cikin fadin tarayyar najeriya domin gane wa idan don zakulo hazikan matasan 'yan wasan kwallon kafa don ciyar da su gaba huta lafiya waɗannan shirye-shirye sun zo muku ne daga dandalin VOA. Dandalin VOA.